Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba biyar ga watan Rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'is dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malin yana mana bayani dangane da alamomin da ke nuni a kan mutum ya samu kyakkyawan cikawa daga ciki malam yi magana a kan mutumin da ya mutu a filin jihadi a fagen fama aka kashe shi a cikin yakin daga addinin Allah to wannan ya yi mutuwan shahada mun tsaya inda malam yake cewa idan a shahidu lita ko na kalimatullahi hiya al-ulya kina in mun fahimci hadisin da kyau za mu fahimci cewa ana magana ne da shahidin da ya yaƙi domin kalmar Allah ta zama ita ce a sama. Duk wanda ya jihadi ba da wannan manufa ba, to bai jihadi ba. kun gano wannan ƙabilanci ya sa ka ko goyon baya kare ƙabilan ko ko jin haushin wasu in don haka ne ka fita bagen fama kai jihadi to ba kai jihadi ba Kun gano wannan wanda ya jihadi don Allah shine man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya wanda ya jihadi domin kalmar Allah ta zama a sama to wannan shi ya yaƙi don Allah sannan wasa ƙafa fi mai danil ƙital kuma ya mutu a fagen fama wa huwa sadikun yana mai gaskiyan niyya ya lahu lahu zunubahu Allah madaukin sarki zai gafarta ma irin wannan shahidi zunuban shi baki ɗaya ma awwal qataratin min damihi lokacin da jini na farko ya ɗiga a jikin shi to zai ɗige da zunuban shi ne kaf wayara maqa'adahu fil janna sannan kuma za a nuna mai mazaunin shi a cikin aljanna wa jarumin min azabil kabari sannan kuma za a kare shi daga azaban kabari wa ya ammanul faza'ul akbar sannan firgicin nan da zai taso ya firgita kowa a filin kiyama to shi Allah madaukin sarki zai kiyaye shi daga wannan firgici din wa yuhalla hulliyihil iman sannan za a sami tufafi na ado na imani wai zawuji miran horul aini sannan za a auren mashi da matan nan na horul aini wai shafa’o fi saba'ina insanin min a ƙaribihi sannan za a ba shi ceton mutum saba'in daga cikin dangin shi na kusa mun gano wannan da kyau ko? za a ba shi ceton mutum saba'in cif daga cikin dangin shi waɗanda suka fi kusanci da shi wannan shi ne baiwa da daraja da Allah maɗaukin sarki ya tattala zai ma duk mutumin da ya yi mutuwan shahada kuna fahimta duk wanda Allah maɗaukin sarki ya mai wannan arziki to kun ji arzikin da Allah maɗaukin sarki zai azarta shi da shi to sai malam ya ce ya abidul haramaini law tana, la'alimta annaka bil ibadati tal'abu akwai abidul haramaini mai suna al-fudail ibn iyad wanda mutum ne wanda yake yawan kuka yake yawan bautan Allah kukan tsoron Allah ya sa har hawaye ya zilalo a kundukukin shi ya yi alaman kwanciyar hawaye sau da tsaban tsayuwan dare yana sallah to kuma duk waɗanda suke koyi da shi sai suka rika fifita su miƙe su irin wannan ibada a haramin makka da haramin madina har suna ganin wannan ibadar tasu to ta fi mutumin da ya bi ta jihadi na ɗaukaka addinin Allah to shi ne abdullahi ɗan mubarak sai ya aiko da saƙon waɗannan baituttuka ga shi wannan abidul haramaini yana mai bayyana mai cewa wannan ibadan tashi ba ta kai tasu ibadan da suke yi ba shi ne ce ya abidul haramaini ya kai gwani na gwanaye wanda kake bautan Allah a haramin makka da haramin madina lau abasartana da ka gan musan da muka fito a fagen fafa ta fama la'alinta, da ka san annaka bil ibadati tal'abu in dai wajen bin Allah ne wajen bauta ma Allah ne to kai ashe wasa kake yi mun gane wannan da kyau ko wasan ibada kake wasan bin Allah kake da ka ganmu sanda muka fito muka yi sahu ana bigegeniya da bagayya to da ka san mazajen inda suke to sai mala ce arsala hazihin risala an aika da wannan sako ne mai motsa zuciya al al'imamul mujahid al'alim malin ya ce al'alam abdullahi al-mubarak al zahid wanda ya aika da wannan mujahidin malamin nan abdullahi ɗan mubarak cikakken mai zuhudu mun gano wannan da kyau al zahid al zahid mai fa me rubuta wajen na eh lizahid ya aika ma shi wannan mai zuhudun malam ya ce wata ƙi wa abidul ne, shi mutum ne wanda yake zahidi ne sannan kuma mai bautan Allah ne mai tsoron Allah ne wanda bautan shi ma a haramin makka da madina yake yi mai suna fudail na ayat arsala ilaihi bi hazihi risala ya aika mai wannan saƙo mai motsa zuciya malin ya ce rikatu dima'i shuhada wanda wannan saƙon nashi yana ɗauke da yadda jinin shahidai ke motsawa arsala ilaihi min sahatil waga ya aiko takaddan ne daga fagen fama wa mai danil butula fagen da ake baza koman jarunta wa sharaf fagen da ake neman ɗaukakan lahira tilka saha wannan farfajiya da mazaje jarumai suke gwajon ƙwanji da makiya Allah allati tasammat fihi al tawila wanda a wannan fage baki bai da bakin magana gum ake yi a wannan fage baka jin baki na tutu da kakaci da iface-iface ba wannan baki an yi salinsin nashi wata ɗubu fi hasiyufuwar rima a wannan fage ba maganin da kake ji sai na takubba da masu kawai in ka ji magana takobi ne in ka ji magana mashi ne kawai amma wani ya miƙe yana wani wa'azi ko yana wani surutu ma wannan fagen ba ne alama na birin rikab kuma inda suke jawabin nasa akan mumbarin wuya ne mun gano wannan da kyau ko in dai takobin zai magana to zai hau mumbarin waya ne fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kulla banan in dai kana son ka ji zance da jawabin mujahidi to ka kalli wuyan abokin gaba nan za ka ji an fantsama mai sara saboda daga kalmar Allah yursul min hunaka abdullahi ibn mubarak daga can ne abdullahi ɗan mubarak ya aiko da wannan saƙo li'abid al-haramaini ga wannan gwani na gwanaye mai bautan Allah da gaske a haramin Makka da Madina Fudailu ibn Iyad wa yaqulu ga cikakken nasin ya abid al-haramaini law awsartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yakhdibu khaddahu bidmu'ihi فنهورنا ta تتخضب rihun abirun lakum wa nahanu abiruna rahijun sinabika wal gubaru atyabu man kana yata wa man kana yat'abu khaylahu fi batilin fa khuyulina yawman karihatu tat'abu ولقد atana min مقال نبينا قول صحيح Sadiqun لا يكذب la yastawi gubaru khailullahi fi amfimri'in wa dukhanin nari talahabu haza kitabullahi yantiqu bainana laysa ash-shahidi bimayyitin la yakdhibu kun ji manya yace ya abidul Haramai ya kai mai bauta na harami guda biyu kuma ana neman wanda yake rayuwa a makka da madina manyan masu bautan toba wanda ya kai shi sai aka waye gari mazaje jarumai kowa so yake ya koye da shi maganan fita fagen fama kuma ba sa sosai a ce ga bautan da wane yake bari mai koye da shi shi ne ya aika mai ce kai mai bautan harami lau abasarta na da Allah ya azarta ka haduwa da mu kaga yadda muke a fagen fama muna aikin Allah la'alimta annaka fil ibadati tal'abu na ka san wasa kake da sunan ibada man kana yaghdabu khaddahu bidumu'ihi wanda ya zama yana jika kuke shi kumatin shi da hawayen shi saboda tsoron Allah da ibada to mu fanhurina mu ne bidima'ina ta takhaddabu da jininmu mu muke jika mu. kai kuncin kake jika da hawaye mu kuma kirjinmu ne ake tsara jini face-face a wajen sai a gwada a gani da wanda kumatin shi ya jika da hawayen shi da wanda jini ya jika kirjin shi wake tsahon gaba rihun abiru lakum wani hannu na, ya ce ku abin da kuke sha na ƙanshi shine turaren da kuke sha a gidajenku a ɗan kunna muku sha daɗi to mu namu rahijun sanabiki wal gubaru al atyabu yace mu ko tuntube muke da kututtude da duwatsu da kuma ƙura wanda yake tasowa ya lullube mu mu wannan mu shine turaren da ake fesa mana man kana yatba'u khaylahu fi batilin duk wanda ya kasance yana wahalar da dokin shi a banza wofi fa khuyuluna yawmal karihati tat'abu mu namu dokin to ranan da aka fito fagen fama a nan mu muke wahalar da namu walaqad atana min maqali nabiyyina haqiqa zancen annabin mu ne mu ya zo mana qaulun sahihun sadiqun la yakdhibu magana ingantacciya da ya fito daga bakin mai gaskiyan da baya ƙarya la yastawi gubaru khailullahi fi ba zai taɓa yiwuwa ƙura da aka tada ita ta shiga fi amfin mur'in ta shiga cikin hancin mutum a fagen fama wa dukhanur naro talahabu a ce kuma a haɗa mai da hayaƙi da wutan lahira da take ƙonuwa ba zai yiwu ba duk wanda ƙura a fagen fama ta buɗe da ke shi ko to hayaƙin jihannama ba za ta taɓa taɓa shi ba la wuye gubaru khailun laifi. an fimri'in wa dukhanun narun talahabu hadha kitabullah yace kuma ga littafin Allah yantiqu bainana yana magana tsakaninmu da ku laysa shahidu bimayyitin duk wanda ya mutu mutuwan shahada bai ba mushe bane bai mutu ba la yakdhibu kuma Allah ba ƙarya yake yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan irin bayanin da manya-manyan jarumai 'yan fagen fama masu fafatawa to su suka yi kenan Allah ya ƙara masu yarda Allahumma na shahada Allah ka azarta mu mutuwan shahada fi sabilika yaƙin da za mu ya zama don kai ne wa man sa'ala shahada bisidikin, duk wanda ya roƙi Allah mutuwan shahada kuma da gaske balagahullahu manazilar Manazilar shuhada Allah maɗaukin sarki zai kai shi matsayin shahidai wa in mata ala firashihi ko da ya mutu ne kan shimfidan shi ko a gida ne in ka roƙi Allah Allah ka azarta na mutuwan shahada sai Allah ya binciki wannan abin da ka roƙa da gaske kake ba ƙarya kake yi ba to Allah zai kai ka wannan matsayi ko da akan shimfidan ka ka kwanta ka mutu wannan ce ta ƙaddama ga bayanin shi ya gabata takhrijuhu alqadim takhrijuhu zai zo nan gaba kadan Allah ya sa mu dace famallam ya yatayassar lahu alkhuruj ila jihadin al'an duk wanda Allah bai bashi daman ya fita jihadi a wannan lokaci ba wa hila bainahu wa baina shishan an tsare bai da bizan da zai tafi cece yaƙi yaki wa halatu tawagit ɗagutoci sun hana shi almujrimun waɗanda suke masu laifi baina huwa baina filistin bai iya zuwa filistin yaki ba in alimallahu azza wa jalla minhu sidiq in Allah maɗaukin sarki ya san da gaske yake fi talabi shahada wajen neman wannan shahada katabahu indahu fi shuhada rubuta ka cewa kana daga cikin shahidai wa ma tafi baitihi ko da a gidanka ka mutu yawa mun gano wannan da kyau ko ko a gidanka ka kwanta ka mutu to Allah maɗaukin sarki zai kai ka wannan matsayi na mutuwan shahada fal hadisi fi sahihi muslimin malai ce wannan hadisi ya zo cikin sahihu muslim min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu a hadithin da abu huraira allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito ya ce wa ƙada a nifan malici yanzu yanzu na ya gama bayanin shi man sa'alallaha shahada bi sidiqin duk wanda ya roƙi Allah mutuwan shahada ba yaudara ba riya ba sum'a da gaske yake Allah ya azarta shi mutuwan shahada balaga Hullahu Manazilar Shahada, Allah zai isar da shi matsayin shahidai wa in mata a lafiyar rashihi ko da ko ya mutu ne a gida kwanci akan gadon shi Allah zai tada shi matsayin shahidai a ranar tashin alkiyama wannan hadisi al-Imam Muslim fitar da shi fi kitabil imara a littafin da ke bayani akan shugabanci babu istihbabi talabi shahada fi sabilillahi ta'ala a ƙarƙashin babin da ke bayani akan halaccin neman mutuwan shahada saboda Allah ya fitar da wannan hadisi a jizi na uku a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da tara wa abu dauda fi kitabis sala abu dauda ya fitar da wannan hadisi a kitabis salati babun filistigfar a ƙarƙashin babin da ke bayani akan Istigifari a jizi na biyu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ishirin والترمذي الإمام الترمذي يبتد وانا حديثي في كتاب فضائل الجهاد الاتاب لكي بياني أكم فللا جهادي باب ما جاء في من سأل الشهادة أكركشن باب لكي بياني أكم واندي روك الله شهادة يكاوش أمجلد دين نهدو لمبا ديس ندبو ليادة دريشدة دهمسند أكو وابن ماجة ابن ماجة يبتد وانا حديثي في الجهاد a littafin da ke bayani a kan jihadi babul qitali fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan jihadi saboda Allah ya kawo shi a mulal na biyu a lamba hadisi na 2797 wa Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi fi musnadihi a cikin littafin musnad a mujalladi na biyar shafi na 277 Allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi malin ya ce al'alamatul khamisa alama na biyar daga cikin alamun da ke nuni akan mutum ya yi kyakkyawan cikawa Al-mautu lil gazati. mutumin da ya mutu yana kan hanyar tafiya fagen fama a hanya sai amai da gudawa ya kashe shi ya mutu ko ciwon ciki ko zazzabin cizon sauro ko dabban shi ta kada shi ya faɗi ya mutu kaga ba a je filin dagan ba ya mutu anan shi ma ya mutuwan shahada kun gano wannan da kyau ko aw liman kharaja fi sabilillah ko ga wanda ya fita aikin daga addinin Allah ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda Allah ya azata shi irin wannan mutuwa to yayi mutuwan shahada fi sabilillah za ku zo ku ji mene ake nufi da fi sabilillah mala ya ce man mata wa kada kharaja fi ta tabaraka wa ta'ala duk wanda ya mutu a kan hanyar fito wanda yayi ya fito aikin Allah ne maɗaukakin sarki kharaja gaziyan shin ya fito da nufin yaƙi ne kharaja da'iyan ya fito ne a matsayin shi na mai da'awa zai je ƙauye wa'azi sai haɗarin mota ya mutu ko zai je wa'azi ko zai je wani aikin alkhairi don ya je ya shiri ko ya shiryar to wannan ya mutu a matsayin mutuwa na shahada mala ya ce kharaja amiran Bilmaarufi ya fita domin ya umarni da kyakkyawa nahiyan anil munkar kuma ya fita domin ya hana mummunan abu fi lallah. wannan shi ma ya mutu fi lallahi. shi sa duk aikin da mutum zai ya tsarkake don Allah yake yi in ba haka ba sai irin wannan mutuwan ya same ka in ya zama aikin ba don Allah kake ba sai kai batan bakatantan kana kallo a ɗibo sa kai sa aljanna kai kuma kana nan a tasha mun ga wannan da kyau ko shi yasa Allah ka inganta mana ninyoyinmu duk aikin da za ka yi na ibada ka yi don Allah kawai in ba don Allah ka yi ba yi asara kai zo zuwan duniya zuwan kare karofi kai zuwan banza zuwan wofi ina fatan mun gane wannan da kyau malamai suna magana ko da bayan wani aikin alheri ne kai ka gama katin alkur'ani ne ka yi azumi ne ka dawo daga masallaci ne ko kana kan hanyar zuwa duk waɗannan ayyuka ana ce musu fi sabilillah kuna fahimtar wannan da kyau ko yasa matsayinka na bawan Allah ka sani cewa Allah ya halice ka don ka bauta mashi ne idan baka bi wannan ba to za ka ɓata rayuwanka a banza kuwa Allah ya sauwaka fannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo. annabi yana cewa man qatala litakuna kalimatallahi hiya al Uliya" duk wanda ya jihadi domin kalmar Allah ta zan a sama fa huwa fi sabilillah wannan shine yayi fi sabilillah wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi fi kitabil jihad a littafin da ke bayani akan jihadi babu man qatala litakuna kalimatallahi hiya al Uliya a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya yaƙi domin kalmar Allah ta zama a sama ya kawo wannan hadisi a mujalladi na shida lamban hadisi na juz'i na shida lamba hadisi na goma. muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul imara babu man qatala litakuna kalimatullahi hiya al Uliya. fa huwa fi sabilillah a mujalladi na hudu lamba dis na 1204 abu da ya fitar da shi a kitabul jihad babu man qatala li takuna kalimatan lahiyar uliya ulya a jizi na uku lamba dis na 2517 2518 wa tirmidhi al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fi kitabi fada ilil jihad a littafin da ke bayani akan falololin jihadi babu ma ja fi man qatalar riya a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya jihadi saboda riya walid duniya ko wanda ya jihadi don duniya ya kawo wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na lamba hadisi na 1646 wannan sa'iyu fi kitabil jihad haka al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi a littafin jihadi babu man qatala litakuna kalimatan lahiyar uliya a jiz'i na shida lamba hadisi na 3136 wa ibn majah fi kitabil jihad haka ibn majah ya fitar da shi a kitabul jihad babu niyyatu fil qital a ƙarƙashin babin da ke bayani akan kyakkyawan niyya domin fita fafatawa a fagen fama jiz'i na biyu lamba hadisi na 2783 Allah madaukin sarki ya masa sakayya da alkhairi jama'a mun gane wannan da kyau ko qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau annabi yace ce ma ta'udduna shahidu fiikum ku ko sahabbai wai shahidai da kuke kididdigewa a cikin ku mutun nawa ne annabi yana tambayan sahabbai wai shahidai mutun nawa ne a cikin ku mun gane wannan da kyau ko ash-shahidu indakum man huwa wa da wane ne shahidai a wajenku mani shahid waye shahidi ƙalu ya rasulallah sabai suka ce ya manzan Allah man ƙatala fi sabilillah ko man ƙutila fi sabilillah wanda aka kashe shi a fagen fama don Allah fahuwa shahidun wannan shine shahidi faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna shuhada a ummati idan kalilun ab in haka ne kenan ashe shahidan al'umma na sun zama kaɗan mun gano wannan da kyau ku don ba kowa ne zai je fagen fama a kashe shi ba to shahidi za a zama ‘yan kaɗan mahala ce Iza kana shahidu inda kum huwa ya mutu faqad fi maidan idan ya zama shahidi a bisa nazarin ku ne kaɗai wanda ya mutu a fagen fama hal haza faƙar huwa shahid wannan shi kaɗai shi yake ce ma shahidi idan shuhada'ul umma kalil to zai zama kenan shahidan al'umma sun zama kaɗan kenan Ƙalufa faman hum ya rasulallah sai sabai suka ce to ya ma'aikin Allah shahidai dawa dawane ne su Ƙala sai annabi ya ce, Man kutila fi sabilillah duk wanda aka kashe shi domin ɗaga addinin Allah, fahuwa shahidun wannan shahidi ne, wa man mata fi sabilillah wanda ya mutu a kan hanyar ɗaga addinin Allah, kaga wancan an kashe shi a filin jihadi, wannan kuma fi sabilillah fahuwa shahidun, wannan ma shahidi ne, wa man mata fi ta'un mutumin da ya mutu cikin annoba na amai da gudawa annoba na kowane irin ciwo ne yake tasowa ya kashe mutane kun gano wannan da kyau ko akwai annoba iri-iri ga zazzabin nan na lasta, ga wani zazzabi da wani ciwo da ya taso na ji an ce wasu mutum tara ne ko na wasu mutu a saudiya da wajeje da yawa duk wannan annoba ne duk wanda ya mutu cikin wannan annoban ya yi mutuwan shahada amma ba ya da ku sani duk waɗannan da kuka ji ana cewa wanda kaza ya sami yi mutuwan shahada wanda fa yake cike da imani ana maganin musulmi ne wanda yake da imani ba riya ba bid'a ba munafinci ba duk waɗannan abubuwan tare da shi tsabtatacce tsarkakakken musulmi shine in wannan ya ritsa shi ya mutu a haka shine ya mutuwan shahada jama'a mun gane wannan da kyau ku shi yasa wannan ba ana maganan yaƙi da sunan yaƙin ƙabilanci ba yakin kabilanci kuma wannan sai a tafi can wajen kabilu kun gano wannan su ne za su faɗi falalan wannan shi annabi yana faɗin falalan abin da Allah ya aiko shi ne shi sa ka je ka shiga rikicin kabilanci a je hayaniya ka mutu akan hanya kafin a kai ko a je can ka mutu ko kun shirya fita ka mutu kafin a fita sai ka gaya ma Allah akan me ka mutu mun gano wannan da kyau ku kuna bata ma kanku lokaci Allah ya halicce ku ku bi shi kun je kuna bibiyan wasu abubuwan da ba a sa ku ba lai kyauta to wanda ya mutu cikin annoba annabi ya ce fa huwa shahidun to akwai ka'ida guda ɗaya. kar yanzu ka ji wannan ka ce to wani gari ne ake masa annoba yanzu sa akwai yan karambani da yawa sai hada ina shi ina shi ya ci bashin kuɗin mota kawai sai ya tafi yana zuwa annoba ya kashe shi to kai mai laifi ne Ka fito tukuna ma kafin ma ka je ko ina ya kawo ka annabi ya hana shiga duk garin da annoba ya shiga garin na ciki an hana shi fita in ka ji labari annoba ya afka ma gari kaza to an hana ka shiga amma kana ciki kuma an hana ka fita a nan kuma ba sai don mai yiwuwa annoban ta kama ka don dama ita annoba ai tashi take daga nan zuwa can ta riga ta kama ka kila laluran bai kwantar da kai ba kana tashi ka tafi wani gari sai ka je masu da cutan can ina fatan mun gane wannan Dole nan da suke ƙaryen ilimin kimiyya ƙaryen likitanci ƙaryen sanin magunguna duk manzan Allah ya riga su ai jama'a suna bata mu kansu lokaci ne mu da muka yarda da annabi fama ma bukatan komi nasa fa ya kamata ku fahimci wannan annabi yayi bayani ne matsalan da ke faruwa mu musulmi ko shantakewa muka yi hatta operation da aka fara yi a duniya malamin addini ne musulmi ya fara yin shi shi ya fara operation ya cire cuta ya koma ya dinke ibn al-qayyim yana operation ina fatan mun gano wannan da kyau to amma sai mu kowa muka yi bacci sai arniya ta taso daga ƙauyensu can na kafirci wai ta zo a biyu an koya mata sai ta ɗauko aska tana maka barazanar banza tunda kai ka kwanta ka ƙi yin abin da ya kamata haka ne ko ba haka ne? ana gaya mutane gaskiya sun ki su a zo a ta muku barazana a kan abin da asali naku ne wannan jirgin sama da kuke gani musulmi ya fara tada shi a duniyan nan malamin addini ne ya tsaya ya karanci abin da Allah yake magana kan tsuntsu yana cewa bawa ganin tsuntsu wanda yake tafiya a farfajiyar sasannin sama mun gano wannan da kyau lokaci ya matse fuka lokaci ya bude sai ya tsaya da kyau ya kalli fifikin tsuntsu da kyau da ya kalla kawai sai je shirya tabarma da kaba dawa dawa dawa kawai akan akan hannun shi irin yadda wannan tsuntsun Allah ya bayani ya lura da kyau ya tsara da ilimi yawo kan hasumiya mafi nisa a garin jama'a suka taru a gaba ana ta salati yanzu ya za a yi liman kawai sai liman ya sako fur ya kewaya gari ya kewaya ya kewaya in ya je na sai ya ƙara sama sai abin nan buɗe fuffuken sai ya ƙara sama in yana sai ya sako kan sai ya matsa fuffuken sai ya ƙara sakowa sama in kuma ya maƙe baki ɗaya sai ya tsaya cik a tsakiyar sama ya je gama shawagi a cikin gari kowa ya ganshi sannan ya sako ƙasa mun gano wannan da kyau ko daga nan ne aka fara tsara yadda za a rubuta jirgin sama sai suka rubuce-rubuce duka yadda jirgi zai kasance turawa na kai hari gabas ta tsakiya a wancan lokacin sai suka kwashe waɗannan littafan sai suka yi ƙasashensu da su sai suka fassara da yaran su, sai abin ya koma ya zama nasu a fatan mun gano wannan da kyau duk wani abin da ya suna kimiyya ko lissafi ko wane ne sai ka ji wani babban malamin addini ne ya fice a wannan wajen amma jiyan da musulmi mu wa muka ta ke arniya sai ta rika ma dan musulmi kallon banza sai ta ce mashi almangari saboda me mutanen mu sun zo sun lalace a ce ma ma almajirin ma ba zai samu ba yanzu sai a ce muka yaro boy ki maganganun banza yaro ɗaya ne boy ɗaya ne amma sai ai tarkibin waɗannan miyagun sunaye kun gano wannan da kyau ko sai haifar da wani mugun ma'ana wai yaro boy ba lalacewa mu ne kai ga haka ba idan ka je kudancin ƙasar nan kaji an ce maka malam ba na yabo ba ne ko gano wannan da kyau ko ba na yabo ba ne maganan banza ne aka faɗa ma da in aka ce malam a kudu suna nufin wannan mutumin kirki abokin hudda ne kun gano wannan to da bahaushe ya lalace ya koma cuta da damfara ya koma ha'inci da cin amana ƙarya da saba alkawari ƙin Allah da fasikanci shikenan in ka je kasashen afirka ghana chadi da sauransu da in suka ga haushi to sai su ce mashi dan allah da su maguzawa ne fuduk masu da addini saboda su mutanensu gabaɗinsu macuta ne malam bahaushe in yaje ce rani sai ɗan garin ya ɗebi kuɗin shi masu yawa sai ya shi ajiya sai wannan ɗan ciranin har ya gama cirane ce ga kuɗinka sai ce bar dai haɗin ciranin ya dawo garinsa ya zo ya noma da damina ya gama komi sai baɗi ya koma ya ga ya ɗauko kuɗin shi yadda suke ƙulle a hankicin da aka ƙulle aka bashi ya maida mai bai taɓa ba to shi sa sai suka kasa gane irin sunan da za su sama mai amana irin wannan wai in ba ɗan kasan kafiri bai da ladabi mun gane wannan to amma yanzu fa yanzu fa a da mawaƙi ya ce amana ce haramun ce take ta biyan mutane da gudu sun tsere tana bin su amma yanzu ko amana ce ka gudu haramun ce ka gudu ko ba ka bane mutane sun dafa hulan sun sheka sun ce sai sun kawo mota ko yanzu baka cin haram baka yaudara baka abubuwa na rashin mutunci wai kai ba isasshe ba ne. a yau wannan yaren wannan lokacin kenan ina fatan mun gane har wayan ka kare kanka daga wasu abubuwa na ɓanna ko wasu mutane su rika mamaki wa ba zai yiwu ba ya za a ce kaza tun da kai macuci ne ɓarawo an gaya ma kowa ma macuci ne ɓarawo ɗan uwanka in kai baka jin tsoron gamuwanka ga Allah an gaya ma kowa ma haka yake in kai kana iya murɗe nasoshi saboda aƙida na murji'anci da ya shige ka an gaya maka kowa ma haka yake ƙiri mutane sai su koma suna halattar makansa haram jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye yasa sai an yi da gaske Allah ya shiryar da mu sai ya ce wa man mata fil batani haka duk wanda ya mutu da ciwon ciki fa huwa shahidun wannan yayi mutuwan shahada to mutuwan shahada na ciwon ciki wasu ka ce kowane irin ciwon ciki typhoid ne ya kashe ka ya kakkatsa maka hanji ulcer ce ta kashe ka a'a kidini ne a liba ne ke ma ciwo a cutan zuciya ne a asma ne cutan da ke sarƙe numfashi ta riƙe huhu kun gano wannan waɗannan abubuwan duk wanda ya kashe ka a ciki suka ce mutuwan shahada ne to sai gashi annabi ƙarara a wani hadisi ya faɗa ya ce wani irin ciwo ne yake fitowa da suke ce ma bulaliya sai ruɗu-ruɗu a cikin mutum haka kun gano wannan wannan wani mugun annoba ne wasu malamai suka ce da wannan ɗin da duk abin da ya shafi bala'in jiki domin in ciki na ciwo akwai inda za ka riƙe ka ji sauƙi wannan ba ƙaramin azaba ba ne Allah ya kiyaye sai ya ce wal da wanda ya fada ruwa ya mutu da wanda ruwa ya ci yanzu bala'i ya kai bala'in aka yi ambaliya bayan ruwan kuma sai taɓo mai nauyi ta sai ta danna mutum sai ya mutu shi ma duk wanda ya mutu irin wannan mutuwa ya yi mutuwan shahada to babban matsala shine ka je ka bincika imaninka kana zuwa wajen yan bori kana zuwa wajen bokaye ko ka yi irin wannan mutuwa ka yi mutuwan banza kwalele za a yi maka wuta za a kai ka annabi ya ce man a ata kahinan au arrafan mutumin da ya ji wajen boka ko ɗan duba saddaka ma ya ƙul boka ya gaya mai abu ya gazgata sai ce ka kafara bima unzila ala muhammadin wannan ya kafirce ma duk abin da aka saukarwa manzan Allah ka ji wannan in ka je wajen boka ko ɗan duba ko matsafi sai faɗi za a yi kaza za a yi kaza sai ka ga kai kai ba za ka iya ba sai ka ƙaryata sai ka kwana arba'in kana sallah ba karba ba mun gane wannan ko shi sa shi boka gaba ɗayan shi bala'i ne to ya gane boka ya za ka yi ka gane boka boka yana da sufofi da yawa karanta littafin asarimul battar fitasaddi lissaharatul asharar za ka gane waye boka ina fata mun gane wannan da kyau na daga ciki duk wanda ka je baka laya ko guru ko na dagumi ko kunda don wannan aikin boka ya ne duk wanda ya baka wani hatami ce na annabi yusuf hatami na annabi suleiman hatami na kaza na kaza ɗin rabu da waɗannan shirman <laughs> jawabin fahimci wadda da kyau waye ga wato ya ɗora laya saboda shirme sai a ce kaga wannan layar eh to layar ɓata ce a'a to kuma sai in sa ita layar ta mai ta ɓata ce duk wanda ya sa ya yi mai kai ɓatacce ne ai tun kafin ka ɓata in dai ka sa ta doka ɓata ina fata mun gano wannan da kyau ta tuke sa ta ka bace ma addini to ya fadinta ya ce wai wannan layi zana ce wannan layi kaza ne ya za ce ka ga wani riga an baka laya ɗari ɗaya babu wai in ka sa wai maganin bindiga ce kawai shi nan sai ka je ka buɗe ƙirjinka ka ba wani kafiri in yamuri ya ɗaɗa ma dalma a'a wannan ba zai ba ƙarya ne ai maganin bindiga kawai kar a harba ta inda kake kuma kar ta tashi te hukin amma in ta tashi Allah ya kiyaye ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa in ba bakin fata ba babu saunan da bai san illan bindiga ba yanzu da bakin fata zai ji ana harba bindiga a cin sai tafi da gudu zai je gani ka kalla da kyau in ba bakin fata sakare ba ba wanda ke wannan in ba ture ji karan bindiga kwantawa zai a inda yake don ba mamaki an karkato da bakinta inda yake kuma harsashi in yana tafi ba yana tafi yana ƙara bane don ka ji zuwan shiga kwanta shi sa mawaki ya ce bindiga mai sa gaba ya faɗi to in ya faɗi sai ka faɗa ƙasa haka yake yi jama'a mun fahimci wanda da kyau ku kuma yake ce tsinin kibiya sa maza su kwankwanta kaji yadda yake in aka harbo abin da daga nesa zai zo maganin shi mai ka kwanta amma amma eh kaji gaskiya kenan na gode ai harsashi makarin shi a kwanta amma ba gaba da gaba ba wani zai ce maka waga maganin bindiga nan wani dattijo daga cikin tawa unguwan nan wani dan damfara ya zo ya ce mai wai maganin bindiga sai ce to za a gwada sai shi dan damfaran sai ya rike magani ya sa kirjin shi wai a harba ya ce a'a double barrel ba wai a harba sai ce bar dai a ɗaura a jikin bishiya wa ɗaura ma akwai ya ce abin shi dai asara ba a ɗaura ma dai bishiya aka dubi asalin ƙoƙon maganin aka fata-fata da shi ya ce Allah ya so ka da yanzu kana lahira <laughs> gano nan da ke ko to duk waɗannan layu da ake sa duk bata ne Allah ka bar su a yanzu a ga mutum zai je jarabawa wai sai je wajen boka sai ce wai yana son a mai tsafin da zai ci jaraba zai menene aikin banza in yana da tsafin da zai ci jarabawa shi bai sa ce mai dakta ne ko mun gano wannan da kyau ko ba sai je ta shiga aji kawai na tsafi yana ta ci ba koko a ce dakta boka koko jama'a ko kuma sai ce ka kawo biranka sai ka je ka kai biran da za ka yi jaraba da shi ka aje mai wai zai kwana a wajen shi ainihin ka ce kawo biro sun ci a sun ci algabar ta malam gara ka je ka zana min kogo biro ashe ni zan yi kenan na sha ba ku labari akwai mutumin da yana aiki a abuja sai yi wani laifi a wajen aikinsu sai garza ya zo ya samu wani abokin shi a nan zare cewa ya kai shi wajen wani boka da suka sani a garin nan a je a rufe bakin shi wa gabanin wajen aikin kar abin ya tashi to shi abokin na nan kullum yana mai wa'azi kan wannan abin babu kyau ka bari kaza kaza ka bari rannan dai kawai sai tafi da kanshi je samun bokan shi ya kai mai kuɗi ya gaya mai abuwa ce koma ba matsala yana komawa abuja bayan kwana biyu kawai sai aka yi mai ƙarin mukami ma kuma ka tura shi ƙasan waje je wani kos yana dawa kos sai ɗibo kuɗi masu yawa zai zo zai biya malamin shi don ya ce biya malamin ka arzika ya cika aiki lahiya lau to shi ma ya zo zai biya nashi ba ka mawaƙin ɓara ya ce ba imana eh gero zai biya yana zuwa gidan boka boka gani ce inna lillahi ce don Allah ya haƙuri wallahi na manta da aikinka yanzu yanzu nan zan fara <laughs> za ta koru rodi <laughs> jama'a kun gano wannan da kyau wai dan Allah kai haƙuri yanzu nan zan fara aikin ka sai ce ta sai kawo wani abu sai bashi kaga ya ƙara rakiyar asara kenan sai koma da kyautar shi gida da ya je gaya ma abokin shi ya ce na gamsu kawai roƙon Allah da nake da tintin Allah ke karɓa ka ji ɗan renin wayan nan <laughs> na je na same shi wai ma yanzu ya aikin bayan Allah ya ma aiki tintini <laughs> ashe tintin dama ba shi yake yi ba bokan banza bokan wofi mala in za ka tsaya ka ba Allah kawai ka tsaya ka bi Allah ba boka ne fir'auna ya je kwaso su ba ya zo zai kura annabi Musa bokaye manyan asalin arnama wanda kana kallon igiya igiya ce na shanyen gidanka zai cire jefa ta ta zama macijiya in ka tsaya kuma ta kashe ka eh yace bi bisihirin mithlihi so da shi fir'auna bai san Allah ba wai dauka yi annabi Musa ma boka ne wai za mu zo maka da sihiri irin shi amma faj'al bainana wa bainaka ma'u'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa wa sa lokaci ina fata mun gano wannan da kyau kuma yace la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibin kaga fir'auna ya riga yanke shawara dama ko wanda zai bi ina fatan mun gano wannan da kyau shine aka zo aka buga suka jefa sanduna suka jefa kaza tsafi manya-manya suka faru shi kanshi annabi buza sai da ya tsota ta fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la fa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata kaji inda Allah gama aiki bokan hawa me zai ma wahid abdussalam bali yana da wani matashi zakakuri a garin su yi wa'azi yi wa'azi yi ta boka wani boka yake da shi a ƙauyensa a misra duk wanda zai aure to sai ya je ya daidaita ya kai ma boka cin hanci in ba haka ba kana yin auren sai ka nemi gaban ka rasa saboda tsaki. <laughs> aga aure ya lalace kenan wannan boka bai da mutunci abin da yake ta yi kenan aka ta kai mai kuɗi shi ko wannan matashi yana ta wa'azi yana ta bokanci babu kyau wane ne mutu waye rai bai aure ba shi kuma mutanen gari da ta suna kiran yaran nan wane ka ba a hankali kaga su su kafiri boka wallahi wallahi to yaro shi kuma ya ta zullo irin na matasa Ka san shi matashi wani lokaci giyan yake saka ko totur bai ko clutch bai takawa kawai shiga take kawai ta ambaliyan gudu ana na aka sa mu yaro aura na aure aure ya kusa kaka kara kaka shi kan shi da ya ga irin yadda boka ke harjaji sai ya tsorata ziya za a yi kuma boka ya ɗauki aniyan billahilis lis sai ya rama <laughs> abin da aka yi mashi kaga duk wasu manya-manyan tsafuffuka da yake da to zai nemo su gaba ɗaya kaɗa masa kacau-kacau ranan to shi da yaran nan to shi ɗan ka raba su mutanen gari hankalinsu ya tashi yaro ya tafi wajen wahidu abdulsalami bali alagafar ta malam mun ɗibo da zafi ya ce menene ya ce gashi gashi gashi ya ce ba matsala sai ba shi azkar a shari'a zikirori na manzan Allah zikirin safa da yamma waɗannan da ba ka yi su kaɗai ya ba shi ya ce je ka ci gaba ya ce kai ranar ɗaura auren ma ka je ka samu boka inda yake bokanci a dandali jama'a sun taru kai mai biki ka ce ƙarya kake yi arne ƙariya kake yi ƙaramin ba ma guje ka isa ba tsafinka bai isa ba Allah ya fi ƙarfinka wallahi wallahi ka ya ga mai ya je ya ga mai yaro ya zo ya aure ya shige ɗaki ya fito ya ƙara shigewa ƙara <laughs> tun daga lokacin kasuwar boka ta mutu <laughs> eh sai ga da shirme ne ba ba lolo ne kawai shirman banza azkar za ka rike in wani boka na muku yana hararanka a garinku kai azkar da safe yi da ya magaje mare shi ba abin da zai faru <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku. idan ya sa shegantaka ku, barkaci akwai wani boka a unguwarsu ibini taymiya ya zo yana irin wannan shegantakan shi kuma wai sharifi ne wuta ba ta cin shi mun gano wannan ya zo ya haɗa ana yana ta iskanci ibini taimiyya ya shigo cikin fage don ihu ya ce kaza shi ɗan wane ya ɗibi kalanzir ko fetur makamashi ya zuba mai aka jefa mai wuta har makamashin ya ƙone shi yana na lafiya lo. Ibini taimiyya shi ma ya tsurgo cikin fagen ya faɗo ya kirari masunna ya ce ƙariya kake yi ƙarya kake yi ce ƙarya kake yi ya ce wannan abin da ka sa a jikinka ya zuba kibrit gishiri a ruwa ya ce wanke jikin shi da shi ɗayan biyu ne akwai wanda shaɗanin aljanu suke yi wutan ma bai zo kusa da shi ba saharo a ayunan nas suna sassace sihirin menene rufa'i da ake yi kamar mutum ne ɗauko kamar wannan ko sai cusa a hanci sai gina yana fitowa a nan wajen ai bai ma kawo shi kusa da hanci ma kawai ya haka ba wani abin da amma idan ka sai ga an ɗauko wani zarnaƙo <laughs> ka bayyance wannan da ke ko sai a baka ko kuma mutum ya maka renin wayo sai ya ɗauko ‘ya'yan kalkashi sai ya sa ka ko ka yi ce ba baki sai ka zuba sai ce saruwa kawo gukukuwa ka zubar sai ga tsutsoyi cakar sai ce duk a haƙorin ka ya fito munafiki zindiki makaryaci macuci barawo ƙa'yan kalkashi dama an ka zuba masu ruwa yanzu yanzu na zama tsutsa ƙa'yan kalkashi yanzu yanzu nan akwai wani abin aka daka shi ana dakawa in ka sa a bakinka sai ya bi dukkan kan ka inda kake jin ɗanɗano zaƙi ko ɗanɗanon gishiri ko ɗaci ko me sai ya rufe wannan harshen duka sai ɗauki gishiri ko siga sai baka ya ce shakaji. in ga ka ji baka jin zaƙin gaba ɗaya sai a ce to kaga wannan shine maganin ciwon siga da zaki da kaza mun gano wannan da yau da kuma da yake gabo ne sai ka dauki kudin ka sai ka bashi duk yan rufa'i da ne sai gashi ana ta taburza ana da mutumi ibn jami'a ce wanke kitsan wani dabba ne suke ɗauka ba zan gaya muku dabban ba mun gano wannan in aka tara kitsan sai ka goga a jikinka in ka goga in ka sa shi a cikin salansar rafanari hannunka ba zai kone ba kaga wutan da ba ta mutuwa kenan amma in kuma na aljani ne na rufa'i da ko kawai gefe za ka koma kawai ka ce a'udhu billahi sami'il alim min shaitanin rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi Allahu la ilaha إلا هو hayyul القيوم ka ɗaga murya duk shaɗanin aljanna ke wajen za su sheƙa za su gudu su shi waje kawai sai dai ka ganshi yana bi ta ƙarƙashin saniya yana fito ta gabanta da ko ya ce yana bi ta baki ne fito ta dubara ba ga suke cewa ba don rufa ire ne ko mai wasa da maciji ne zo kaga macijin su ya wuce kima wannan bai kamata haka ba ka koma in baka iya kursi maka kunnota a kasar a hansar ɗinka ka zo ka tsaya wajen zai ce a fitar da kai dan billahi lazi duk aljanin za su gudu sai ga tsummo kara ne kawai a cikin akwatin ina fatan mun gano wannan da kyau duk ƙarya suke yi duk unguwan da ake karatuttuka irin wannan ake karatun alkur'ani za ga boka ba san zama a wajen saboda ana koran masa aljanu kuma za ka same suna adawa ba ya karama ba da duk wanda ya tsaye na adawa yana da awa irin wannan so yana safe musu da matsala ana koran musu business shi sa in kana zuwa wajen bokaye kana tsaface-tsaface ko kayi sa'an mutuwa irin wannan to kana ƙasa ka je a wa'alce ka ba da kuɗinka a banza wata mata ta taɓa zuwa wajen wani boka ta ce a yi mata asiri wahid abdulsalami bali ya ba da labari a cikin sarim albattar cewa mijin karye so kowace mace a duniya sai ita to shi kuma bokan bai iya tsafin ba sai ya kuskure sai mata asiri karye so kowace mace a duniya har ita Mi'ara shi kenan sai ta tafi wajen bokan da ta ga abin ta gaya mai cewa tsafi fa bai yi ba an yi shi ya zama bawai tana isa ƙobar gidan boka sai ta ga an tare za a jana'izan boka ya mutu kaga an kwaro ba kenan an samu matsala akwai matan da ta je wajen bokanta ta ce mata asiri irin wannan mijinta dai wai a soshi ni na mamaki wai namiji ne amma mata kun zama wawaye mace namijin ne sai kin je kin mai asiri namijin duk matan da ba za ta iya sarrafa ka ba sai da asiri sai da waye wallahi ba mace bace ke da Allah madaukin sarki ya hada maki sinadarin da namiji ke so aikin gama da shi ai ladabi da biyayya suka ce me menene khabarul mubtala din suka ce dadi ga akuya can ɗakin kura har tana daɗa ɗan shashafa saboda tsabar ladabi da biyayya amma sai ki ce wadda tsiya ne namiji za ki tafi da shi namijin ran da ya taurare maki ko ya bankare ko sai ya bankara ki ai cin da kina tattar da kayan kwaɗayi to magana ya ƙare ina fatan mun gano wannan da kyau malam je ka zauna ina fatan mun gano wannan da kyau magana ya ƙare amma da wani dalili ne wai sai ka ce wakin je ai maki tsafi ai maki asiri tana zuwa wajen boka sai boka ya ce ta ka san makire ne sai su kalli wani abin da ya bi komi wahala sai ce ka kawo sai a ce wai ka kawo ruwan farko da ya sauka sai a yi ruwa a garinku na farko kai kuma kana kasuwan ƙauye ba a can ba kana zuwa ka ga gari ya jiki <laughs> dole a sa baka a ce to wani ya tara kuma ya ce dole sai an ba shi fan hamsin kai kuma jalinka gaba ɗaya fan goma sha biyar ne kaga sai da gona da jinginar da shi da cin bashi ya kama ka ko mun gano wannan ko a ce ka je ka nemo kitsan bahagon kwado in ka je baka san shi ba sai a ce wani ya san shi ina fatan ban gano a kirkiro wani abu mai wahala ce waka yi shi ina fatan ban gano ko a ce ka je ka ɗibo ƙasan da liman ya fito ɗakin matan shi da kafan dama ka rasa gane ta ya za ka shiga gidan liman har ka gane ya fito sai a ce to za a sa wani aljani ya ɗibo maka amma kuɗin aikin kaza ne dai harka ne na business to amma ita wannan mata da kyau akwai wani kumurcin maciji da duk garin ana tsoron shi a kogon wata bishiya sai ce je ta ako shi to shikenan za ta jaraba da ta je ta fara tunani ta ji wajen ta hango maciji mai sai ta gudu sai ta rika zuwa da abinci da safe sai ta jefa mai da rana ta jefa mai da yamma ta jefa mashi har sai da wannan macijin ya saba da ita tun tana jefawa daga nesa hatta komo tana kawo kusa ta aji tun tana ajiwa ta gudu har ya zamanto tana ajiwa ya fito ya zo ya ɗauka ya koma har ya zama maciji na fitowa ya jira ta in lokacin kawo abinci ya yi har tana iya zama tana shafa shi macin da yana kawo abinci har ran nan kawo sai zo da kwando yana fitowa sai ta ɗauke sai ta sa a cikin kwando ta rufe da faifai ta ɗaura a ka sai gidan boka boka ya ganta ta zo ya ɗauka na kiya ta kawo mashi ya fara lashe baki ina fatan mun gano wanda da kyau ka a ana zuwa wajen boka zai ci ki kawo karaunu guda biyar ki kawo turmin alawayu guda biyar ki bani farar rago biyar sannan da silanki iskanci iri-iri ba to shi kenan ana zo aka bude ya ga maciji ya fito ya haka ya tuwa ya hantsala ya ce ke ya haka ya haka ta ce ake kace in kawo shi sai ce rufe rufe rufe ya ta rufe ce ke ko ya haka yi kaɗa ko ita ce wallahi in kaga aikin da na yi ina ta lallashin shi ina ta mai alheri ina ta kyautatawa ya ce to wai da mijinki da macijin nan wafi wahalar shi adi da mugun hali <laughs> ta ce macijin nan wane majina da wannan halin sai boka ce to ki je ki mamijin ki rabin biye <laughs> ai maganin matsalarta rabin biyayya da kike macijin nan kike yi dauko shi <coughs> je ki mamijin ki wannan zai bi ki ina ba ta mun gane wannan da kyau wa a je a mata tsabi wa mijin ta zai zai wayan mace ce za a ce wai za ta sha maganin mata saboda ita gidansu gidan jaraba ne wai da maganin mata ne za ta sarrafa min namiji ke sai da maganin mata ne ake sarrafa namiji yau namiji ko da giran idonki ki ba za ki sarrafa shi ba gira kawai da kifta ido da kife da kitifi da kisisina da iya tafiya da iya magana da iya girki da iya kwalliya hawa namijin me ina fatan mun gano wannan da kyau shi da zai zo yana ce maki to kuma me za a yi yau ita ta uwar gida sai ne kika ce shi yasa ka ji ko ɗan tauri a fagen fama me yace, Allah ka ba mu sa'an mata maza ko da ko karama shirya ina fata mun gano wannan duk ina sani Allah madauki sarki ya sa mu dace jabar annabi sakamakon ƙurewar lokaci kuma ana ta mana ishara da hadari a gari Allah ka sa a saukar da ruwa mai amfani wanda zai amfanar da al'umman annabi su sha su noma noma ya zama mai alfani Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu fasbanaka Allahumma biyamdika shahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum